اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘yan مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da azumin yau a ɗaya daga cikin ya wato sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bayinsa <clears throat> yana ba da labarin cewa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi azumi wato yana bayani ne akan yadda musulmi a lokacin azumi ya kiyaye kanshi daga giba ko annamimanci ko kuma ya haɗu da wasu abokan hira waɗanda suna hira wadda bata dace da lamarin addini ba to ya ce da kwai <clears throat> mata guda biyu <clears throat> sun zauna ma 'yan uwansu ɗayansu ta zo ta zauna kusa da ɗan uwanta wato sai suka fara hiransu na giba da annamimanci can da rana ta yi sai allah ya saukar musu da kishirwa fiye da yadda ake zato wani mutum ana ce masa ubaidullah ya zo wurin manzo allah sallallahu alaihi sallama ya ce masa manzo allah ga wasu mata fa kishirwa zai kashe su kishi zai kashe su ya ce ya kawar da kansa ya ce rabu da su an jima kuma ya zo ya manzon allah ba kusan ya kashe su ba ne babu ma ya kashe su to har dai har sau uku ya ce masa to je ka kawo su nan sai kawo su sai ce a zo a kawo kwano wato a kawo kwariya ko kuma kwariya ko kuma kwano da abin nufi ina'i sai aka kawo sai ɗaya ya ce ma ɗayansu ta yi amai cikin wannan kwano sai ta yi amai jini da miki da, da, kuma nama ta, ta cika rabi na kwano yace mata to ya masa kira na biyun ta zo ita mata yi amai abu irin wannan yace ce to kun zauna ka yake kaga wa'annan sun yi azumi daga abin da allah ya halatta musu kuma sun karya azumin su kan abin da allah ya haramta musu sun zauna ɗayansu ta zauna kusan wato abokiyarta suna ta hira suna ta kama sunayen mutane suna ta cin naman muminai har allah ubangiji ya saukar musu da wannan ukuba na tsananin kishi kuma gashi na kira su ga abin da ya fita daga cikin shi ne irin naman da suka ci na mutane to musulmi ya kamata kar ya ɗauki wannan labari kamar tatsuniya ne ba abubuwan da ba sa bayyana a yanzu saboda mai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana cikin mutane a fili ba ne ko da shike yana tare da mutane amma ba a fili ba ne saboda haka ba a samun irin wa'annan ayoyi su bayyana mutane su gani da idanunsu saboda haka lalle lalle lokacin da mutum yana azumi ya nisanci giba ya nisanci annamimanci ya nisanci wa'annan abubuwa duka kamar yadda mun sani malamai sun ce azumi kashi uku ne mun bayyana kwanakin baya kashi ɗaya shine azumin da kowa ya sani shine barin ci da sha da kuma kusantan iyali kashi na biyu shine mutum ya bar wannan ya ƙara kuma a kai wato kiyaye gaɓaɓun shi duk gabaki ɗaya ga aikata wani abu da allah baya so wannan shine azumi na uku na biyu wato shine siyamul khawas kenan kashi na uku shi ne wanda shi a eh, wanda shi ne aka bayyana cewa shi ne ka tsare ka kiyaye zuciyarka daga duk wani abu banda Allah ta baraka wa ta'ala kada zuciyarka ta rataya game da wani abu in kana kwaɗayin samun wani abu to ka sa kwaɗayinka wajen Allah in kana jin tsoron wani abu zai same ka to ka ji tsoron Allah in kuma kana so ka tsira to allah shine mai ba da tsira saboda haka lalle wannan lokaci na azumi makaranta ne kamar yadda muka faɗa mu koyi kyawawan ɗabi'u a cikin wannan azumi maimakon mutum ya zauna ya ɓata lokacin shi cikin wato maganganun banza ya koma karatun ƙur'ani ya karanta ƙur'ani ya yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yawaita wato zikiri da ambato na allah ubangiji maɗaukakin sarki sai wato sai azumin ya zo ya cika dukkan sharuɗa mai shi zuciyarsa allah kaɗai yana cikinta mai shi duk abubuwan da allah ya haramta mishi ya kiyaye kansa daga faɗuwa ciki mai shi har wa yau ya kiyaye kanshi daga ci da sha da batun kusantan iyali allah ya sa mu dace bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم صدق الله العظيم هروا يودمنا تكن واتو ونن آه، ساري نبينا نئمو نئمومنا الله أبنجي مدوك كنسركي الله أبنجي بايا بينا منا ni'mominsa iri iri iri iri a kanmu ni'momi na dabbobi ni'momi na sama ni'momi na ƙasa ni'momi na tekuna da dai sauran wato abubuwan da allah ubangiji ya gwada mana ya bayyana mana cikin wannan sura mai girma mai albarka to a nan allah ubangiji yana cewa alam yarau ila tsayiri idan su waɗannan kafurai. suna shakku akan ikon Allah da isar ikonsa ga yin komai da komai har abin da hankalin mutum baya kamawa Allah yana iya yi alam yarau ila shin ba sa kallo ne su ga tsuntsaye musakharatin abun forewa ne an fore su an sawwaƙe musu fi yawi sama'i suna sararin sama suna sararin sama to wane ne ya fore musu wannan wane ne ke rike da su a sama din nan in ka ce kada fuka-fukin ne ke rike su to lokacin da suka miƙe fuka-fukansu kuma sun tsaida su cif ba sa motsi wa yake rike su allah shine mai rike su ta kowane hali babu wanda ya sauwaƙe musu wannan lamari ya fore musu iwo cikin sararin sama tsakanin ƙasa da sama ba tare da sun riƙi wani abu ba ba tare da sun kama wani abu ba shi Allah shi ne ya rike su a nan ba cin rahman ba ma ya ce Allah Allah ma yi kunna illa Allah ba mai rike su babu mai ba su ikon yin haka babu mai sauwaƙe musu wannan abu ya fore musu wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala wanda su wayannan kafirai suna in su bauta mishi suna kin wato su gode mishi a kan ni'imominsa da ya yi musu wayannan tsuntsaye aya ne daga cikin ayoyin allah kaga jazibiyya ko kuma gravity a wurinsu ta zama babu saboda haka ba ruwansu ma da ƙasa da menene da jayayyanta suna nan da cikin sararin nan suna iyo da ikon allah har sai lokacin da suka sauka saboda abincinsu ko saboda abin shansu alam ya raushin ba su gani ba ila tsairi ga tsuntsaye musakharatin suna abun forewa fi jawi sama cikin sararin sama ma yumsikuhunna illa Allah ba mai rike su sai Allah tabaraka wa ta'ala haka dukkan dabbobi kowa ma haka Allah da ya so sai mai da dan adam din ma kamar tsuntsu ya tashi sama ya yi tafiyarsa amma allah bai so haka ba ya rattaba halittansa wasu ya da sauri guda kun wasu kuma ya sanya su kullum akan tafiya suke kamar su taurari da su falaki da su ruwan tekuna baya tsaya wuri guda wasu kuma ya da su kamar duwatsu misali wasu kuma ya ba su ikon su wala lokacin da suka ga dama su tsaya lokacin da suka ga dama kamar dan adam da mala'iku da dai sauran wato halittan Allah masu irin haka kamar aljannu to bismillah إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون da kwai cikin waɗannan abubuwa da aka ambata game da tsuntsaye ayoyi ne masu nuna isar ikon Allah Ta baraka ta'ala ga mutane muminai wato sai mumini ne yakan amfani da irin wa'annan ayoyi mumini ne yakan gani yakan ga aya ce lallewar ikon Allah mumini ne mai faɗin haka amma shi kafiri da yake bashi da abu guda da da ke bauta to ya zai ce ikon gumaka kenan ai ba zai yiwu ba saboda haka ikon Allah kalma ce baya faɗin ta sai mumini haka nan kuma wa'annan ayoyi ba mai amfani da ita sai mumini والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم حروا يودي الله أبغي يجيك بدا بينا من سقريمو والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله أبغي شيني شريا مكو واتولن زما da wurin nutsuwa a cikin gidajenku allah shi ne ya ni'imtar muku da waɗannan gidaje da kuke zama a cikinsu yayin da kuna cikin birane ko kuma garuruwa sai ka ga kun gina gida na, taɓo ko kuma na siminti ko kuma dai ga irinta sai ku zauna a ciki gidan da baya ba kwa iya ku ɗauka ku je da shi wani wuri gida wanda yake na dindindin mai zama wuri guda allah shi ne shirya muku wannan allah shi ne sanya muku gidajen da kuke zama a cikinsu waje ja'ala lakum kuma ya sanya muku min juludil an'ami daga fatun wato dabbobin ni'ima buyutan su ma gidaje ne waɗanda ana ɗauka su daga wuri zuwa wuri wato nan ya baku gidaje tabbatattu shine gidaje irin na birni gidaje irin na alkarya wadda dai an sani gida wanda an gina da irin halin da da yanayin da wurin ya kawo kasan akwai waɗanda suna gina gidan siminti eh, da wasu suna gina gida dai a ƙauye gashi ana yin bango ana yin soro ana yin abubuwa da duk dai waɗannan gidaje ne tabbatattu a wuri guda kuma allah ubangiji shi ne ya fore kuma ya baku gidaje na ƙaura daga cikin fatu na dabbobi su ne gidajen da makiyaya za su iya su gane masu kiwon dabbobi suna da gidajen da suke shirya su na fata na fatan raƙumi ko kuma fatan sa ko kuma fatan wasu abubuwa daban buyutan gidaje ne an baku kamar yadda an baku gidaje nan tabbatattu an baku wasu gidaje kuma tastakhifunaha kuna wato ba sa muku nauyi kuna ganin rashin nauyinsu yau ma za'anikum ranar da za ku yi tafiya idan kun kaura a jeji daga wani wuri zuwa wani wuri sai ku naɗe gidan ku dura shi akan dabba ku tafi da shi lokacin da kun je wurin kuma sai ku sauke ku kafa shi shine tastakhifunaha yawma dhanikum wa yawma iqamatikum lokacin da kuna tafiya ba su da waɗannan gidaje na fata ba su da nauyi na fata na kaki na tenti na kowane iri da waɗannan gidaje duk Allah shine fore muku su waɗanda ana yin su daga wato auduga ko kuma daga kattani ko kuma daga dai wasu abubuwa da kuma wato abin nan bawon wasu wasu itatuwa duk je ya shiga a cikin waɗannan waɗannan gidaje da ana tafiya da su kamar hemomi kamar yadda dai ake gani wani dan an je umra ko an je haji